a wannan majalisi muni mai tarin albarka da muke karatun wannan littafi na at-tajridu sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar babban malami al-allamah al-muhaddith أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله muna cikin kitabul haif wannan zai zama majalisun mu na ɗari da sha shida idan ba a manta ba a majalisin da yake kafin wannan mun fara bayani akan babun as-sufratu wal qudratu fi ghairi ayyamil hayy babun da ke batu akan gurbataccen ruwa ko gurbataccen jini da yake zubo ma mata fi ghairi ayyamil hayy a kwanakin da ba na al'adar su ba har muka ce al bukhari nan ya faɗi mazhabinsa cewa da alkudratu da asufratu da mata ke gani idan ba a kwanakinsu na jinin al'ada ba ne wani imamun bukari ya zaɓi mazhabin da ya tafi akan cewa ba al'ada ba ne mun kuma faɗi cewa asufra abinda ake ce ma asufra shine jini ya zama ruwa ne da ya kama da ruwan kwai kamar ruwan goro da yake fito ma mata shine as-sufra al ruwan da yake fito ma mata shi kuma baki baki shine muka kamanta shi kaman kalan a idan abu ya funfuna za ka je wani baki baki da farfari to ake ce masa al-khudra to shin wannan ruwan da mace za ta gan shi a kwanakinta waɗanda suke ba na al'ada ba ta gama jinin al'adarta sai kuma sai ta ga irin wannan ruwan ɗayan biyu ko al sufura ko al-kudra to me hukuncin to shine mala ya kawo hadisi ya ce wa anha qalat wa anha ay wa an ummi atiya ki da nan mu'atiq al-ansariya ita ce tai wannan bayani tace kunna la na'uddu as-sufrata wal-kudrata shay'a mu mata na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la na'uddu al-qudrat ta shay'a ba ma daukar ruwan sufra wato ruwan da yake mai ruwan kwai ko ruwan goro da kuma al-qudra da ruwan da ya kasance baki baki da yake fitowa ta gaban mace shay'an ba ma daukar sa a matsayin wani abu to wannan asarin nana na ummu afiyatul ansariya da kuma asarin da za mu ji nan gaba na nana aisha radiyallahu anha waɗannan guda biyu su ne suka samar da tattaunawar da malamai suka yi har alal aƙalla aka dunkule mana mazhabobi guda uku duka mazhabobin da ake da su a game da asufura da alkudura to suna komawa ne zuwa ga guda uku mun fara faɗin su a karatun baya mazhabin farko suka ce annas sufrat wal qudrata laysa tabi'ain idan mace ta ga wannan ruwan to ba al'ada bane mutlaqan kai tsaye sawa'un fi ayyamil hayd aw fi ghayriha ko lokacin da take cikin jinin al'ada ne ko ba cikin jinin al'ada ba in dai ta ga wannan ruwa to ba jinin al'ada ba ne wannan mazhabin farko me wannan mazhabin yake cewa yana cewa misali mace ta saba duk wata tana yin jininta kwanaki shida ta yi kwana hudu larau ta ga jininta na al'ada baki yadda ta saba ganinsa to kawai a rana ta biyar ba gama al'adar ta baki tsohon kwana biyu sai kawai sai ya juye mata ya koma ɗaya daga cikin waɗannan kalolin guda biyu ko sufra ko kudura to a masu wannan mazhabin ba al'ada ce ba ta gama al'ada ta ke na a kwana hudu sannan ta gama kwanakinta shida da ta saba har ma sai da ta kwana shida kila a kansu ko kwana bakwai sai kuma sai ta ga irin wannan ruwa to shi ma ba al'ada ba ne ga masu wannan mazhabin wannan mazhabin wa huwa ikhtiyar al-imam ibn hazm al-zahiri wannan shine abin da imam ibn hazmin abu muhammad al zahiri ya tafi a kansa a cikin littafinsa al-muhalla bil shi ya tafi akan cewa duk sufura ko kudura ko a cikin kwanakin al'adar mace ko ba a kwanakinta ba to ba jinin al'ada ba ne ya yi maganganu masu tsawo kuma ya raddi ga waɗanda suke ganin saɓanin mazhabinsu kamar da ya saba Allah ya gafarta masa kurakuransa to shine ga larabcin da yi a taƙaice yake fasaha fasaha bima zakarna أن الحيض إنما هو الدم الأسود وحده yace maganganun da muka yi da abin da muka ambata a baya to maganan mu ta inganta kenan akan cewa shi dai jinin al'ada kawai shine baƙin jini jinin da yake baƙi wahada shi kaɗai وإن الحمرة والصفرة والقدرة إرق وليس حيضا يتي إدمة تجني جاء ko ta jini gurɓatacce ne kama da ruwan kwai ko ta ga jini gurɓatacce ne kama da farfar baki-baki to laisa haiban ba al'ada ba ce ba jinin al'ada ba ne kawai wannan irkun wata jijiya ce kawai take zubar da wannan ruwan daga mahaifarta wala yamna'u shay'un min zalika as-salata yace duka waɗannan ababen da muka lissafa tunda mun ce ba jinin al'ada bane inji ibn hasmin to ba sa hana sallah kun ji maza ba ibn hasmin kenan sannan ya sake cewa wa qad sahha an-nafs wal ijma'u wal lughatu ala anna ad-dam al-aswad hayd yace ya inganta a nafsi ya inganta a ijma'i ya inganta a harshen larabci cewa lallai jinin al'ada baki ne fala yajuzu an yusamma haizan illa ma sahha an wal ijma'u bi annahu haid shi baya halatta ka kira wani abu a matsayin jinin al'ada alhali ba baki bane domin nassi bai zo da shi ba ijma'i bai zo da shi ba abinda da imam ibn hazm ya faɗi kenan a game da wannan mazhabin nasa da sauran bayanan da yi masu tsawo waɗanda yake yin raddi ga malaman da suke ganin cewa a sufura da al-kudra jinin al'ada to wannan shine mazhabin farko mazhabi na biyu anna sufura da wal ta haidun mutlaq mazhabi na biyu su kuma suka tafi akan cewa da jinin da sufra da kudra ko a kwanakin al'adar mace ko ba a kwanakin al'adar ta ba to ana ɗaukar wannan a matsayin jinin al'ada kai tsaye kawai kun ga sun saba ma ne sun saba ma al-imam ibn hazmin ibn hazmin kai tsaye shi ya yi hagu su kuma sun yi dama ko ya yi dama sun yi hagu shi ya ce ba al'ada ba ce ko a wane yanayi su kuma sun ce al'ada ce a kowane yanayi wannan mazhabin huwa al-mashhur min mazhab maliki wannan shine abin da aka rawaito a cikin al-mudawwana shine mashhurin mazhabin malikiyya mun yi bayani akan me rajih a mazhabin malikiya kuma me mashhur babban malamin malikiya almajirin al-imam malik rahmatullahi alaihi wato abdurrahman ibn al-qasim al-utaqi abdurrahman ibn al-qasim wanda ya fi shahara da ibn al-qasim wanda ya rasu shekara ta ɗari da da ɗaya bayan hijira annabi sallallahu alaihi sallam yana faɗi a cikin al-mudawwanatul kubra yace qala maliku Ya ce maliku ya ce. Filmar ake a game da mace tara sufrata a al-qudrata fi ayyami haidatiha aw fi ghairi ayyami haidatiha fa dhalika haid yace an ma al-imam malik ya faɗa. cewa game da za ta ga jini gurbatacce da ake da kudura ko sufura ko a kwanakin al'adarta ko ba a kwanakin al'adarta ba fa zalika haidun aka ce yace al-imam malik ya ce al'ada wa in lam tara zalika daman ko da bata ganshi a matsayin jini ba to jini kun ga mazhabi na biyu wanda kai tsaye ya saba ma mazhabin al-imam ibn hazm mazhabin al-imam ibn hazm muna nanatawa shi ya ce ba al'ada ba jinin al'ada ba ne da sufra da kudura ya ƙara ma da humura. ya ce duk ba jinin al'ada ba ne shi kuma wannan mazhabin wanda aka danganta ma al'imamu malik kamar yadda almajirin sai ibn qasim ya ruwaito sai ya ce ne ya ce a al'ada ko tana cikin jininta ko ba cikin jininta take ba in bai ta ga sufura ko kudura Sai ta ɗauka matsayin jinin al'ada kawai ya zo mata mazhabi na uku anna sufrata wal kudrata fi ayyamil haidhi haidun wa fi ghairi halin shaddi haidhi mazhabi na uku su kuma suka ce idan mace tana cikin jinin al'ada ta sai ya juye ba ta gama kwanakin ta da saba ba sai ya juye sai ta ga sufra ko kudra ko al'ada amma ne wafi gairi halai sabbi haizi amma in ba a cikin kwanakin al'ada ta kaga irin wannan ruwan ba to ba al'ada ba wannan mazafin ya tsaya tsakiya ko wancan ya kore wancan ya tabbatar shi kuma sai a na kuma dau daya na kuma ma dau daya wa khairul umuri awsatuha wannan mazhabin shine mazhabin da aka zoito hanafiya sun tafi a sa kuma shine mazhabin hanabila kuma shine mazhabin shafi'iyya sannan kuma malikiyya ma an ruwaito kamar yadda Al'imam eh, abul walid al-baji ya faɗa a cikin al-muntaka shabul muwatta'i na al-imam malik kamar yadda zamu gani cewa idan mace tana cikin jinin al'adarta ta saba ga kwanakin da ta saba ba ta gama kwanakin nan ba sai jinin ya canza kala daga baki sai ya zama mai sai ya zama sufra ko ya zama kudura to za ta ɗauka a matsayin jinin al'ada ta ne ba ta gama idan ko ba a cikin kwanakinta na al'ada ba ne to da sufra da kudura ba al'ada kun ga wannan kana iya cewa shine ra'ayin al-mazahib arbaa ba. domin duk mun su hanafiya malikiya shafi'iyya hanafi kun gani babban malamin mazhabin hanafiya al-imam kashani a cikin littafin sa bada'i'us sana'i' yace wa amma kudura qudratu fa akiri akhir ayyam al-hayd hayd yace kaga kudura idan ya zo mu mace a karshen ƙarshen kwanakinta na al'ada ba ta gama ba sai ya juye sai ya zama mata ya zama kudura to haibun bila khilafin baina ashabina باب تباني أتخان ما ما ما مذهب حنفية إن جاء الإمام الكاشاني أتشل تابه تبدائل الخنائع في ترتيب الشرائع زون اللي تابهم شرقينين اللي تابهم اللي تابهم الهداية كنا ما لنا مذهب حنفية شيء الإمام الكاشاني يسوي أو يرمي لتابه sai ta ce ba zan aure ka ba sai ta yi sharhi da tafin babana wannan sharadi ai babba ne to shi ne ya je wannan sharadin kike kyallata zai tara eh, kaga shi ne wannan shi ne suke faɗi suke cewa eh, suke cewa sharha kitabahu wa tazawwaja bi ibnatihi ya yi sharhin littafin su kuma ya aure ɗaya shi ga shi ke ne da ba ita ta fashe sharaɗa to kun ga ya ce kudura duk da kudura kawai ya ɗauka a nan amma kudura na wakiltar sufura duk da ita ma yi magana kanta sau da haka a mazhabin hanafiya ashe idan a cikin kwanakin al'ada ne mace ta ga jininta ya canza ya koma irin wannan kala to tana za a ɗauki wannan jinin ko wannan ruwan da ta gani a matsayin cikon jinin al'adar amma in ba a kwanakinta na al'ada ba ne to ba a ɗaukar a matsayin jinin al'ada to shi ne sai bayan ya kawo ya ci gaba da magana ya ce inda abi hanifatu muhammadin wannan abin da aka samu daga babban malamin mazhabin ke na Limamu abu hanifata al-imam al-nu'man ibn sannan kuma da almajirinsa Muhammad bin al-Hasan rahmatullahi alaihi ma abinda suka tafi a kai kenan cewa idan mace ta ga kudura a ƙarshen kwanakin jininta na al'ada to za ta ɗauka a matsayin cikon jininta ne na al'ada amma in ba a cikin kwanakin ba ne to ba za ta ɗauka a matsayin wata al'ada take ba to sai ya ɗauko sufura sai ce wa amma sufura su faƙad abin nan sai ce faƙad talafal mashayihu fiha amma ita shi sutura wato jinin da yake shi ga shi jajajajar baki to shi malaman mazhabin hanafiya sun sabani a kansa in ji al'imam tashani ke ce faƙad kana shehu abu mansu almaturidi ce ya ce babban malamin mazhabin hanafiya abu mansur almaturidi shi ya ce idara a fi awwali ayyamin haidi ibtida'an kana haidu ya ce idan a farkon jininta ne ta ga ya zama haka to ya zama al'ada amma idan ra'at fi ayyami tuhuri wata ya bihi ayyamul haidi la yakunu haiba amma idan ya kasance a cikin tsarkin ta bata fara jinin al'adar ba sai ta fara ganin kudura in ji abu mansur almasu maturidi to ba za ta ɗauke shi a matsayin al'ada ba sai ya ce wal ammatu ala annaha haihu. ce amma duk malaman mu sun tafi akan sufura ba in mace ta gani a cikin kwanakinta na al'ada to al'ada to kaga ashe da sufura da kudura idan mace ta gani a mazhabin hanafiyya in a cikin kwanakinta na jininta na al'ada ne to za ta kirga a matsayin jinin al'ada ina jin muna ganewa to kun dai yanzu mun ji abin da aka faɗi a cikin mazhabin mu mazhabin hanafiyya to sai abin da aka faɗi a cikin mazhabin shafi'iyya al'imamin nauyi a cikin almajimu ushankul ya ce amma idan kanan da zira sufuratan au kudiratan amma idan mace taga ga sufura ko kudira faƙad ƙwana shafi'i fi muktasar ilmuzaini hakika al’imamun shafi'i ya faɗi a cikin littafin muktasar na al’imamun muzani almajirinsa a sufuratu wal kudiratu fi ayyamin haidi haidi nasin al’imamun shafi'i da sufura da kudura a cikin kwanakin jinin al'adar mace to al'adar in ji al'imamu ashafi muhammad bin idris rahmatullahi alai kamar yadda almajirinsa al'imamu muzani ya ambata a cikin littafinsa al-muhtasar kun ga kun mazhabobi biyu kenan ko mun ji na mun ji na shafi'iyya al-imam abul walid al-baji al-malik a cikin al-muntaka sharhu al-muwatta ila al-imam malik kaga mazhabin malikiyya kenan ya ce wa hadan da zai zahaba ilaihi maliku ya ce wannan shi ne abin da alimamu malik ya tafi a ta. an na sufurata walkubarata walkudrata kulla adima duk waɗannan gurɓacewar jinin in jini ya zama mace cutar za ta ɗauke shi ne a matsayin jininta na al'ada yi hukamu da hadi hukumin dani hukuncinsu hukuncin jini wa dalika yi wa ne. ya ce a gan shi a lokuta biyu a hajjuhu ba ƙamlar tuhur idan zai iya yiwa mace ta gan shi kafin tsarki wasani ba da ko kuma bayan ta gama tsarki Ta amma ma ra'at minhu qabla tuhuri fa huwa inda malikin da muhaibin sawa'un taqaddamahu damun qalilun aw kathir in dai mace ta ga wannan jinin kafin tsarkinta wato tana cikin jinin al'ada ko ɗan kaɗan ne ko mai yawa ne to jinin al'ada in dai ta ga sufra ko kudura kafin ta gama jinin al'adarta za a kirga wannan abu da ta gani a matsayin jininta ya canza kala daga baki ya zama wannan kalar gurbatacciyar kala waka zalika laura a zaman alhaidi ibtida'an haka nan ma da ta saba ɗaya ga wata na musulunci take ganin jininta to makin ta fara ganin bakin jini sai ta fara ganin wannan jinin gurbatacce shi ma za a daji duna an ya taƙaddama hudamun fa inda ya kuma haidar al'imamu mali ya ce shi ma jinin al'ada kaga dai duk nan yana nuna fi yara, da haidar fi haji a cikin kwanakinta na al'ada Ke ya ce wa irra akun nufasa kana nifasa da macen da ta haihu ce ita ma mai jinin biki jinin ta zai mata irin wannan kala domin ai an nifasu kalhaidi ko jinin biki kamar jinin al'ada ne to shi ma da zai rikice maka ya zama da irin wannan kalar da ake ce sufra ko kudura to shi ma za ta ɗauke shi a matsayin indiya a cikin kwanakinta na al'ada ne a matsayin jinin al'ada mun gane shi ne sai ce wa in kana fi zama da liftihadati kana istihadatan ya ce amma idan ba a cikin kwanakinta na al'ada ba ne to jinin istihada sai ya ce wa bi hada qala abu hanifa wa shafi'i ke ya sake cewa wannan kuma abin da alimamu abu hanifa ya faɗa ke nan kamar yadda aka faɗi a baya sannan kuma abin da alimamu shafi shi ma ya faɗa ke to kun ga yanzu mun ji mazhabobi uku mun ji hanafiya mun ji shafi'iyya mun ji malikiya to sai magana ta uku ta hudu ita sai mazhabin hanabila shi ma ibnu qudama a cikin al-mughni yace وحكم ا والقدرة س حكم الدم العديق في أنها في أيام ي ا م الحيض حيهن يتشي جنن دم تزاك جنين قرباتتشي كو س ف ر ة كو ق ان دي اتشن قانك انت جنن ا ل ا ان جاء ا ابن قدامة د ا م ة المقدسي ر الله عليه اتشن بقنكن جنس المغني يكون لديك أ ب و ن saboda haka wannan mazhabin shi ya fi daidai cewa idan mace ta ga jinin ta ga jini ya rikice mata tana al'ada ba ta gama kwanakinta ba sai canza kala ta saba kwana shida ko bakwai take yi kwana uku sai ta ta lafiya lau baki a rana ta hudu sai kawai jinin ya canza kala ko dai ya zama jajajaja baki baki ko kuma ya zama baki-baki ne haɗe da kaman farfari kaman irin ruwan mugunya ruwan ciwo tun da ba ta gama al'adarta ba za ta ci gaba da kirga waɗannan kwanakin nata a matsayin jinin al'ada ne duk da jinin ya canza kana amma idan ta gan shi ba a cikin kwanakin da take al'ada ba to wannan istihaba jinin ciwo ne ta je asibiti ta yi likita kuka ya ba ta magani mun gane wannan shine mazhabin da yafi daidai kuma shine aka hada hadisai guda biyu ko asarai guda biyu Asarin farko shine wannan asarin da ke gaban mu Asarin na na umma atiyat al sannan kuma da asari na biyu asarin na na Aisha wanda al-Imam bukhari ya ruwaito shi mu'allaqan sannan al-Imam al al-Imam al-Imam Malik kafin al-Imam bukhari ya ruwaito shi musnadan sannan al-imam al-baihaqi ya ruwaito shi shi ma musnadan a cikin sunan kabir kuma duka malamai suka masa hukunci cewa hadisi ne haka asari ne haka za mu ji shi da lafazin to al-imam ibn rushd al-hafiz a cikin littafin sa bidayatul mujtahid wa shi ma yayi magana akan sufura da kudura kuma ya kawo mulakhas wato takaitaccen bayani a game da mazhabubin malamai a gurguje ce ikhtalafa al-fuqaha fi sufrati wal malamai na fikihu sun yi saɓani, a game da jinin da yake canza ma mace kala a game da sufura da kudura kenan hali biya hayrun amla shin za a ɗauke su a matsayin jinin al'ada ko ko a'a sai ce fara'at jama'atun annaha hayrun fi ayyamil haidi ce ke wasu malamai daga cikin malamai suka ga cewa in dai ta ga wannan gurbataccen jinin a kwanakinta na al'ada to jinin al'ada wabihi qala shafi'i wa abu hanifata wa ruya mithlu zalika an malik ce magana al abu hanifa kenan magana al shafi'i kenan sannan magana al malik kamar yadda aka ruwaito a gare shi Ya yace amma wa fil mudawwana amma an samu wata magana ta biyu daga الإمام مالك كمن يدعى الماجر عبد الرحمن بن القاسم على أتقي يا a cikin almudawwana وتتساقى غوانا أن السفرة والقدرة حيد في أيام الحيد وفي غير أيام الحيد رأت ذلك مع أدني أم لم تره كما يدى مكخرا أبايا شين ابن رشد يكسات فاو مدن وقال داود وأبو يوسف من يمن يما لم يبدأ الإمام, أبو الإمام داود الظاهري babban malamin al-imam ibn hazmin kenan da kuma al-imam abu yusuf al-kufi almajin abu hanifa su kuma sai suka kawo wani ra'ayi suka ce inna sufrata wal kudrata la takunu haidatan illa bi ifridan su kuma suka ce a'a da kudura da sufura ba su zama jini sai idan sun biyo jini a ina za ka sa su ko ku an samu mazhabi na hudu kenan الصفرة والقدرة لا يكون حيضا إلا عملنا إلا إلا بإثر إلا بإثر الدم kaga ya kama da wannan mazhabin ke mazhabin tsakiya ya kama da mazhabin tsakiya tsaka tsaki cewa in a kwanakin jinin al'ada ta gani to jinin al'ada ne in ko ba a cikin kwanakin jinin al'ada ba ba jinin al'ada ba to shine sai yace wasabu fi ikhtilafihi dama ibnu rushd abin da yake koyar da mu kenan ce dalilin da yasa malamai suka yi sabani akan hukuncin gurbataccen jini da mace za ta gani ya fito mata mukhalafatu zahiri hadisi ummi atiyata li hadisi aisha kamar an samu cin karo tsakanin asarin na na ummu atiyata al-ansariya da kuma asarin na na aisha Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha shine sai kawo hadisin da nake kansa yanzu nake sharhin sa shine yace wa zalika annahu huwiya an ummi atiya domin an ruwaito daga nana ummu atiya tace kunna la na'uddu as-sufrata wal qudrata ba'da al-ghusl shay'a ce mu ba ma kirga jini gurbatacce na kudura ko sufura in dai mace ta riga ta samu tsarkinta ba ma kirga shi a matsayin wani abu kun ga shi ne wannan sai ce wa ruya an aisha to kuma ga asarin na na aisha shi kuma kunna ya ba'atna ilaiha bidurjati fi hal kursufu fihi sufratu wal qudrat na na aisha radiyallahu anha matan zamaninta sukan aika mata da wata yar wani dan kasko a cikin wannan kaskon akwai audiga audigan nan Gurɓataccen jini ne da mace ta sa a gabanta ta fitar sai ta aika mana na yi ce kin ga irin jinin da na fitar me hukuncinsa sai na na aiki sai ta ce ne sai na na aiki sai ta ce eh, sai ta ce ya tsalna ha'anin sala sai ta ce za mu ci gaba da yin sallah ga irin jinin da muke yi gani fata ƙulu sai ta ce musu la ta'ajilan kakwai gaggawa hatta ta'ayna al-qaffata al-bayda'a kafi gaggawa fara yin sallah hatta ta'ayna al-qaffata al-bayda'a hatta kun ga farqata farqata wanda malamai sun ittifaki tana ɗaya daga cikin alamomin tsarki dama alamomin tsarki guda biyu alamar tsarki ga mace ta farko shine bayan ta gama jininta sai ta ga wani farin ruwa fari ya biyo ta gabanta wannan alama ta gama jininta ke shine malaman mu suke ce masa alqassatul bayda alqassa biyowa albayda ha alama ta bi aljuhu, wanda ita ce al bukhari ya kulla mana babi a baya wanda ake amfani da sa a gabanta ta sa turaren almiski sai ta sa a gabanta in ta fitar ta ga audugan nan ba abin da ya shafe ta to ta samu jukufi wato bushewa ta gama jinin al'adar ciki to ne na nashi ta ce a'a idan kuka ga sufura ko kudura to kakwai saurin yin sallah ku bari sai kun ga wannan alƙasaitul bai ba sai kun ga farin ruwa ya biyu ba to kaga idan ka kalla ita na nan watsiya tana cewa kunna la na'uddu sufrata wal qudrata shay'a ita kuma na nashi tana cewa a la ta'jilan hatta tarayna al qassata al bayda in aka bakku haka kama akwai cin karo ai ko ita ta ce mu dan mun ga kusura ko kudura ba ma ɗauka shi a matsayin komai za mu ci gaba da sallar ko haka zahirin magana ta yake ɗauka ita kuma na na shi zai ce a kan ku gaggawa hatta ta raina alƙasasar bai ba har sai kun ga alama ta asali ta ɗauke waje ka ma kun ci kawo to shine sai ibnu rushd sai ya ce dalilin saɓanin kenan waɗannan asaran guda biyu kuma da sun inganta shi dai wannan atarin na al'umma ga shi a cikin sahih bukhari ma shi kuma wancan atarin na na Aisha radiyallahu anha a imam al-Bukhari ya ruwaito shi mu'allaqan babu sanadi sannan kuma Imam Malik ya ruwaito shi a cikin al-Muwatta sannan Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi a cikin As-Sunan al-Kabir kuma malamai suka ce hukuncin sa kaga shi ma ya sha to ya za a hada hadisan guda biyu to kun ga wanda ya ɗauki hadisin na na'isha maganar ta cewa na ta'ajilan kaga zai ce da kudura da kufura ba abin nan jini wannan kuma ne hujjarwa ne hujjar al'imamu Malik hujjar al'imamu Malik ita ce hujjar al'imamu Malik da aka ruwaito ta almajirin majid kafin Qasim ya ruwaito cewa ne cewa shi da ganin kudura ko a kwanakin al'ada ko ba a kwanakin al'ada ba jinin al'ada su kuma waɗanda suka ce ba jinin al'ada ba su kuma sai suka ɗauki ne sai suka ɗauki asirin na na'un umma tsayya suka ce ta ce kunna la na'udu sufrata wal ta shay'a su kuma waɗanda suka tsaya tsakiya sai suka ce ne sai suka ce ai an samu wata riwaya a cikin riwayar a cikin asarin na nan masu ya ce ba da da bayan mun samu tsarki mun yi wanka to kaga duka malaman mazhabobin uku hujjojinsu da suka kafa suka tabbatar da waɗannan mazhabobin guda uku su ne waɗannan asaran guda biyu da na na da na na da na na na umma asiyatul ansariya su ne hujjojinsu to amma maganar tafi daidai in ka haɗa da na ishe ta ce la ta'ajilan kafi gaggawa hatta ta raina alƙasatar bai ba kaga tana nuna cewa ne ashe a cikin kwanakin jinin al'ada idan mace ta ga kufra ko kudura jininta ya canza to za ta ɗauka cikon jininta a azarin na na'isha sannan asarin na nan matsiya bai cika da shi ba domin akwai riwaya ta zo ta fassara ta ce ba'da al-ghusli kunna la na'uddu to wal ta shay'an ba'da al-ghusli in dai muka samu karki to ko da mun ga wannan jinin wanda ba kalan jini na al'ada ba to ba ma ɗaukar a matsayin jinin al'ada to kaga shi yasa aka rinjayar da wannan masabin na uku cewa in a kwanakin al'ada ne jini ya canza ma mace ya zama mata sufra ko kudura to ne jinin al'ada idan kuma ba a kwanakin al'ada ta gani ba to ba jinin al'ada ba wani ne bai gane ba in matan ku za su rika muku tambaya ka tsaya ka fahimta sosai haka ba ne ta magana in ba ka da mata ma bu duk za ka tambaye ka nan gaba kun tantance kun ji hujjojin kowa kuma na ta tada wani yanzu na ce bayani zai iya ko to ko da ka su ne mazhabobi guda uku mazhabin korewa ga baki daya da mazhabin tabbatarwa ga baki daya da mazhabin da suka tabbatar da rabi suka kore rabi muka ce mazhabin da ya tafi yafi shine na ƙarshe masu kore rabi tabbatar da rabi kuma hujjar su duka hadisan nan guda biyu ko a taron nan na waɗannan manya-manyan sahabbai na na'isha radiyallahu anha da kuma na ummu atiya radiyallahu ta'ala anha mun gane kuma mu gane kun gani shine to duk wannan bayanin da ne na ƙarshe da hausa shine ibn rushd yayi a cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid shine ba sai na karanta larabcin ba larabcin na da tsawo kun ga yanzu an haɗa hadisan guda biyu a ƙarƙashin ƙa'ida ta usul take cewa aljamu aula min at-tarkib a haɗa nasusa guda biyu da ake ganin kamar sun ci karo da juna kowanne a bashi fassara a yi aiki da shi ya fi fiye da ka ɗauki ɗaya ka ba ɗaya mun gane to shi ne wannan Kuma koma littafi yanzu mun gama da sufura da kudura kowa yanzu bai da matsala da sufura da kudura babu sufura da kudura a cikin kwakwalwar ko yawwa an ce sufura gurɓataccen jini babu a cikin kwakwalwa ku amma kun haddace sufura da kudura <laughs> to babun almar'atu tahidu ba'da al-ifada babi na gaba malam ce mana almar'atu mace tahidu al'adarta ta zo mata ba'da al-ifada bayan ta riga ta gama yin tsawafin ifada a aikin hajji rukunan aikin hajji guda biyar ne aikin hajji guda biyar idan aka rasa ɗaya daga cikin su to mutum bai yi aikin hajji ba daga cikin waɗannan rukunan guda biyar akwai tsawafin ifada akwai tsawafi na ifada tsawafin ifada wajibcinsa na tabbata ne daga ranar goma ga wata daga ranar goma ga wata ranar sallah to daga ranar wajibcin tsawafin ifada ke fara amma wajibcin na tsawaita har zuwa lokacin da mutum zai bagar maka a cikin kwanakin aikin hajji to shi ne tsawafin ifaba rukuni ne daga cikin sunan aikin hajji guda biyar to mace sai ta zo ta gama aikin hajjin ta tsaf har ta tsawafin ifaba sai al'ada mata to me hukuncinta domin bayan tsawafin ifadati akwai tsawafin wada'i shi tsawafin wada'i hukuncinsa shi ne farilla farilla ne shi ba rukuni ba ne a cikin aikin hajji idan ba a yi shi ba aikin hajji bai lalace ba amma dai da yawan malamai sun tafi akan cewa mutum sai ya yanka rago to me hukuncin mace ta yi tsawafin ifada ta gama aikin hajjinta sai al'ada ta zo mata ba ta yi tsawafin wada'i ba to ya za ta yi tsawafin wada'i a baya an mana bayani akan tawaful ifada mace in tana cikin jinin al'ada ba za ta yi kuma ana nan ana bin ta bashi har muka kama nakas na mazhabobin malam wasu malaman suka ce ta tafi aka ce ta tafi rukuni daga cikin rukunan aikin hajji kamar fa mutum ne bai karanta fatiha a cikin sallah ba akwai sallar ta kaga bai da sallah wasu suka ce a ta tafi sai ba ka dawo To wa zai biya mata kudin har ka tsora mata abin da shari'a ba ta tsora mata ba da wafin ibada kuma rukuni ne to sai wasu malamai suka ce abin da za ta yi shine ke kunzuku. wato ta sa tsumma a gabanta ta je ta ce dawafinta domin yanzu ta shiga halatar zaruwa wa zarura su ihun mahzura nan ana magana ne idan idan idan idan jirgin da ta zo zai tashi fa amma idan jirgin su ba su bai zo ba tashi za su yi ba to yanzu ta jira har sai ta karki sannan ta tawafin ifada saboda rufe ne ne amma wannan sai aka ce gobe gobe za a tafi za ku tashi abu gida gida ana sanarwa daki daki ana cewa to yan local government kaza a jihar Kaduna to gobe fa jirgin su zai tafi ita kuma ba ta yi tsawafin ifada ba saboda jinin al'ada ta ya rike to kun ga tsawafin ifada ne ba ta yi ba shi ne malam ibn taymiya rahmatullahi alai ya ce a nan ta shiga babi na barura saboda haka sai ta je ta yi tsawafin ifada a nan to a nan ta riga ta yi tsawafin ifada yanzu tsawafin wada'i ne kuma tana cikin jinin al'ada ya za ta yi bari mu karanta hadisin sai mu ɗauko wani hadisi na daban mu haɗa su ji عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها دقنا نائشة رضي الله عنها ما تم من الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا نائشة تشيم من الله صلى الله عليه وسلم إن صفية قد حاضت ما تركنا نصفية بنت حيي الآدى تازومتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما زلتم هي كما نائشة la'allaha ta hadisuna kenan za ta tsaye da mutu sai mun jira ta hatta gama jinin al'ada ta yi tsawafin A alam ta kun tsafat ma'akunna ba ta yi tsawafin ifaba tare da ku ba faƙalu sai suka ce bada sai suka ce ai ta yi ƙala fakhrujna sai man suna ce to ku mutu mutu tunda ta yi tsawafin ifaba shi to akwai hadisi da ya zo hadisin bukhari da muslim sun ruwaito shi daga daga sayyidina abdullah ibn abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abdullahi na abbas ya ce, an-nasu an yakuna akhiru ahadihim bil bayt an umarci mutane ƙarshen abin da ake son su yi na aikin hajji shine su yi shi a ɗakin ka'aba shine me shine tsawaful wada'i ɗawafin ban kwana idan aka ce ga jirginku zai zo ko ya sauka ko jirgin ku na jidda ko za a ɗibe ku akai ku madina za ku bar garin makka to abin da ake bukata a kanka a matsayinka na alhaji shine ka tafi ka je kai ban kwana da ɗakin ka'aba ban kwanan nan shine ka je ka yi dawafi wannan dawafin shine ake cin shi dawafin wada'i dawafin ban kwana kun ga kun ka'ida da manzo sama ya bada kenan umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait an umarci mutane wal asl fil amri al wujub idan shari'a ta ce ayi a wajibi sai ka samu dalilin da zaka zo ka ce ba wajibi bane kun ga ashe tawaful wada ya zama hukuncin sa me kenan ya zama wajibi to umiran nasu in ji man amarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon da sama ya umarce su manzon da sama ya yi umarni cewa duk wanda ya je aikin hajji to ya kasance abin da zai yi na ƙarshe kafin ya bar makka shine je daɗi wada'i dawaful banfana to shi yasa sai ce sai ce illa annahu kuffifa anil ha'ir sai dai idan mace tana cikin jinin al'ada to ita an sauƙaƙa mata ita ba sai ta yi mai ba ba sai ta yi tsawafin wada'i ba ka gai daidai da wannan wannan hadisin yana da kista. na na safiya tu bintu fayai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran nan sai manzan Allah sallallahu alaihi sai ya buƙaci a matsayin ta ta matar sai na na ita ta ce ai tana cikin jinin al'ada tana cikin jinin al'ada to shi ne sai manzo sama ya ce a hadisatu Tunahiya a wannan riwayar cewa kenan ta na? za ta tsaye da mu kenan domin yanzu sai mun jira ta ta yi tsawafin ifada tsawafin rukuni ba tsawafin wadani ba sai na na sai mun zan sun ce a, ah, to ai na tuno kamar ta yi tsawafin ifada ba a sai aka sai na na sai eh, ta yi tsawafin ifada ce aqra halqa قد طافت بالبيت فانفري manzon sama yayi irin kalmar nan ta da ake yi da hausa da larabci a faɗi kalma amma ba ana son abin ya faru ga mutum ba ne laraba suna nan kamar sakilatta ummuk da makamantansu to akra halka akra wadda za a ji ma ciwo halka a mata aski qattafat bil ta riga ta yi ibada fanfiri to ta fito mu tafi wato ba za ta tsaye da su baki ashe hukuncin shi ne idan mace jinin al'adar ta ya zo mata alhali ta yi tsawafin ifaba to yanzu an ɗauke mata tsawafin wada'i ita ba ce ta yi ba shi ne kawai abin da ta shi ne babu idan mace ta riga ta yi tsawafin ifaba na rukuni ke wanda rukuni ne a cikin aikin hajji yanzu tsawafin waje da yake farali da aka ce shi ne ake bukata a yi na ƙarshe shi ne ba ta yi ba to an ɗauke mata kuma ba komai kawai ta amma idan namiji ne to ya tafi ya je mun gane ko kuma macen da take cikin jinin tsarkinta ya kasance aikin da mutum zai yi na ƙarshe to ya je ya yi tsawafi wada'i abdullahi ibn umar radiyallahu ma ya kasance da yana ba da fatawa cewa dole sai ta jira sai tsarki kamar yadda za ta yi tsawafin ifada to haka yi waje ba ta yi tsawafin wada'i amma daga baya aka karantar da shi wannan hadisin cewa manzana sama ya ce ba sai ta yi ba daga nan sai ya dawo aka ra'ayinsa sai ya daina ba da fatawa da waccan fatawar ta cewa dole sai ta yi amma an ruwaito cewa babansa sayyiduna Umar bin Al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu shi ya kasance yana kan wannan fatawar cewa mace mai jinin al'ada kuma ba ta yi dawakul wada'i ba to sai ta jira ta gama jininta sannan ta je ta yi dawakul wada'i sannan ta bar garin Makka amma wannan hadisin shine hujja cewa idan jinin al'adar ta bai tsaya ba kuma da ta yi tsawafin ban kwana ba to su tafi ba komai a kanta shari'a ta sauƙaƙe mata wannan bayani babban malami al ibn al-munzir abubakar ibn al-munzir littafinsa babba al kuma al ibn hajar ya fako wannan magana daga littafin al yasa a cikin fatul bari yace qala ammatul fuqaha bil amfa ce duk malaman duniya duk malaman biranen duniya sun faɗi cewa laisa alal ha'idin lati qad afadat tawafu wada'i duk macen da jinin al'adar ta ya tsinke mata yake tsayawa ta ga ta yi tawaful ifada wato tawaful rukuni na aikin hajji to ba sai ta yi tawaful wada'i ba kun ga ya zama ijma'i ce to daga ijma'i ba sai ta yi ba to daga matar ka kun je aikin hajji tare da ita ta yi tawaful wada'i ifada shikenan sai jinin al'ada ta ya zo mata shikenan sai aka ce gobe za ku bar garin makka ko an jima to ba za ka ce sai ta ku jira ta kaje ka ce bari kai kai ka je kai shiftin din schedule din ka ba ila jirgin yawo ka ya ku tafi kawai shi ke ku tafi kawai shi ke kai sai ka je kai dawa ku wada'i ka mata amma ba ta da ladar shi sai ku zo ku tafi gida mun gane kun ga shine hukuncin babu ko da babu bai da wani nauyi da yawa mai sauki ne amma a gabacin a cikin kitabul hajj za a sake kulla mana wani babun da ya kama da shi a can akwai wasu bayanai na malamai to sai mu ƙara bayani a kansu insha Allah ta'ala babun as-salatu 'ala an-nufasa'i wa sunnatiha babun as-salatu 'ala an-nufasa'i wa sunnatuha babin da zai yi bayani akan sallah a game da matar da ta mutu tana cikin biki wajen haihuwa ta rasu wa sunnatuha ai wa sunnatu salati ala mufata da kuma sunnar yadda ake yin sallah ga matar da ta mutu alhali za ta haihu ko a cikin haihuwa ta sanadiyar haihuwa ta rasu na farko dai eh, abinda ke da alaka da wannan karatun namu ma'annabi sallallahu alaihi sallam ya lissafa ma cikin matan da suke cikin mutanen da suke shuhada ul'ahira shahidan lahira waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ba su wani matsayi na musamman matsayinsu na ƙasa shine mataki na uku bayan mataki na annabawa da matakin siddiƙai to sai shuhada hmm? ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما هذا متى كنت شيني نقول شهداء أصل شهداء سوني شهداء المعركة ولن دعك كشي سأكيل ياكي لمسلمين jihadi na musulunci mai ƙa'idoji mai dokoki wanda ya cika shari'an da shari'ar musulunci ta sa idan mutum ya tafi yana da ikhlas dan Allah ya fita wallahu alamu liman yujahidu fi sabili kuma Allah kaɗai ya san waye waye yake yaƙi dan shi to sai aka kashe mutum bai dawo ba to ya samu wannan matsayin ya samu wannan matsayin wata rana manzon Allah sama yana zaune da sahabbansa sai ya ce musu mata ta'udduna shahida fiku me kuke kirga shahidi a cikin da waye da waye shahidi sai sahabbai suka ce shine wanda aka kashe shi a yaƙi na musulunci sai manzo sun ce idan lakana shuhada'u ummati qalili kenan da kun takaita shahidan al'ummata da sun zama yan kada to sai manzo sama ya ci gaba da lissafa shuhada kaza shahidi ne kaza shahidi ne kaza shahidi ne to haka manzon sama ya lissafa cewa matar da ta mutu a lokacin da take naƙuda ita ma ana sa rai shahidiya ce shahidiya ce sannan nan da aka ce naƙuda ko ƙablar tsalƙi ko asna'ar tsalƙi ko ba da a lokacin da kafin naƙuda ta tunkuru mata amma dai cikin ne sanadiyyar mutuwarta sai ta mutu ana sa mata ran ta yi shahada haka nan a suna a daidai lokacin da naƙuda tullukota sai ta rasa ranta shi ma haka nan bayan ta haihu ga ɗan tana gani kuma sai Allah ya karɓi abinsa ita ma ana ɗaukata matsayin shahidi kun ga falalar ta kenan daga cikin falalar shahidi da manzo Allah sama ya bada abu na farko da Allah zai masa in an tashi a lahira shine Allah zai ba shi lamunin ya ceci mutum saba'in daga cikin danginsa mutum saba'in daga cikin danginsa hadisi sahihi za a ba shi lamuni cewa ya zaɓo danginsa guda saba'in zai cece su tafi aljanna shi yasa a shuhada ya shafa'u shahidai za su ceto da izinin Allah madaukakin sarki in Allah ya ba su izini sannan kuma za su ceci wanda ya cancanta a cece shi iman domin ceto na da shari'a eh sharaɗin farko na ceto anna shafa'a la tutlabu illa min Allah ba neman ceto a wajen kowa sai wajen Allah wanda aka tabbatar da ɗari bisa ɗari zai ceto annabi sallallahu alaihi wasallam da annabawa ƴan uwansa to ba ka roƙon shi sai dai ka roƙi Allah so da cikin sunna aqida ta ahli sunna wal jama'a in ka tashi za ka yi addu'a sai ka ce ya Allah ka sa an cece ni ba za ka ce ya annabi ka cece ni ba za ka ce ya rasulullahi khudh bi yadi wata darakani wa an tabi ba za ka ce wannan baiti ne na banna sai dai ka ce ya Allah ka sa manzo Allah sama ya cece ni ko ya Allah ka sa mu cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ta kun ga sharafin farko ce الشفاعة تطلب أصلا من الله أن النبي لا تكون الشفاعة إلا بعد الإذن بذلك في الله بعد إذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الله تواعد يتيتو بعد إذن الله وفي بعد الله بعد إذن فمن شرعين أكو الشافع من أذن الله تعالى له بالشفاعة wanda zai yi ceton sai wanda Allah ya bashi ce izini sai Allah ya bashi izini sannan Allah zai ba annaba ku duba hatta ceto babba da manzo Allah sama yake banda da shi na neman ai hisabi manzo sama baya zuwa kawai ya ce ai ceto kawai ya ce ai hisabi sai ya je ya roƙo Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ce masa irfa ra'atak wa tal tuqa washfa'atu shaf dago kanka shalele roƙa duk abin da kake so za a baka sannan kuma ka nemi ceto za a baka ceto to daga nan ne mazan sama zai roki ceto sai a ba da ceto a zo a yi shi shine ceto mafi girma domin lokacin da an shiga tashin hankali sannan shara'i na hudu na ceto المشفوع له من رضي الله تعالى قوله وفعله أي أتى بالإيمان الخالص ولم shirki بالشرك والبدعة wanda za a ta ce wanda ya zo da tauri baya shirka baya bid'a idan kan mutum yana shirka ko yana bid'a wallahi ba shi da ceto ba zai samu ceto ba ba zai samu ceto ba wannan ita ce ka'ida to daga cikin waɗanda za a ba su izini su ceto wa ma aksar shufa'a masu ceto suna da yawa a ciki akwai shuhada to hadda shahidan da ba na ma'araka ba malamai sun tabbatar da cewa suna ciki shahidan da ba a wajen yaki aka kashe su ba ciki hadda mace wacce ta mutu saboda haihuwa ko saboda nakuda mun gane shi ba asara ta yi ba wannan kuma yana ɗaya daga cikin girmama wadda Allah maɗaukacin sarki ya mamace ya ba ta wannan daraja sakamakon wannan aiki na tabbatar da manufar Allah ta wanzuwar jinsin bani adama a ban ƙasa to sai Allah ya mata wannan sakamakon in ta rasu saboda wannan sojancin da ta yi dan sojanci ne ɗaukar ciki da haihuwa da naƙuda da reno wallahi aiki ne na soja fi durihin na shi'unuhun na azimatu ka shi'uni rabbi saifi wal mizraqi in ji ya ce mata ayyukan da suke yi a cikin gida bai gaza aikin da soja mayaƙi yake ne ya riƙa figwa ya riƙa juya ta da bindiga kowace iri bacci domin kare ƙasa abinda mace take kenan to shi ne Allah ya mata wannan sakamakon in ta rasa ranta saboda ta rasa biyar wannan to ta zama cikin shuhada insha Allah to idan ta rasiya za a mata shi ne nan in ta rasu za a mata sallah za a mata sallah za a mata wanka za a mata wanka waɗanda aka yi magana cewa ba za a musu wanka ba su ne shuhada'ul ma'araka kawai wanda aka kashe shi a wajen yaki shi kane ne ba za a musu wanka ba shi ma kuma malamai suka ce ruwayoyi biyu sun zo akwai riwaya ta ce an musu wanka akwai riwaya ta ce ba a musu wanka ba al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin tazabul ma'ad fi hadi khair ibad sai ce wannan na nuna duk wanda aka yayi daidai a musu wanka ko a ƙi musu wanka a musu sallah ko a ƙi musu sallah duk ya tabbata ba zai fi ba mun gane in ba a musu sallah ba sun cancanta dan ba a musu sallah ba domin sallah kana neman gafara ne gare su su su ba ma su ake neman magafara ba su za su ne su za su ma neman ma wasu mutum saba'in sallah za ka musu da ce Allahumma ghfir lahu warhamhu to amma macen da ita ta mutu na a wajen haihuwa ya tabbata za a mata wanka za a mata sallah mun gane to ya za a mata sallah an samura tabnu jundabe radiyallahu anhu anna imra'atan matat fi batni fi batni فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وصحها samura cikin jundab mun yi tarjamarsa a baya yake cewa lalle wata mace ta rasu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fi batni saboda ciki fi batsinin saboda ciki kaga wato ɗan cikin take a wajen haihuwa tara a salla alaihan nabiyu sallallahu sai maza sama mata salla kun ga ce ana mata salla ce a ina ya tsaya ta kama wasaha sai manzan Allah sallallahu alaihi ya tsaya a tsakiyarta a tsakiya ya tsaya a tsakiya wannan ya shafi almar'atul mufata'u kawai jami'un nisa idza mitna yaqumu al-imam wasatahunna idan mace ta mutu kowace mace ce to liman zai tsaya a tsakiyar ta namiji kuma liman zai tsaya a kan kuma mazabun malikiya sai suka juya ko mazabun malikiya sai suka ce namiji a tsaya a tsakiyarsa ita kuma mace a tsaya a kanta mun gane abin da ya tabbata kenan a sunna a tsakiya a tsayawa idan za a yi ma macen da ta mutu a lokacin haihuwa to me alaƙa wannan babin da babin haila hmm? me haihuwa kana kan hanya muje yawwa jinin al'ada na jinin haihuwa annifasu kalhai to yanzu nan za ka ce kenan idan mace tana cikin jinin al'ada ita ma haka za a mata kenan hmm? hadda ita kenan dama mun ce duka mata kaga ya shi kenan duka mata haka ake musu sallah in sun rasu a tsakiyar liman zai tsaya ya musu sallah wannan shine ya tabbata a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam malaman malikiya suna da dalilin da yasa suka faɗi wannan amma dalili ne na hankali eh, a cikin wasu malaman malaman malikiya wani ya ce dalilin da yasa aka ce wai kada mutum ya tsaya a tsakiya kai ya ji sha'awata ka gano wani irin fitinan nan liman ne wannan limamin ai bai cancanta zama limami bai jin magana gawa ba ba mana hajjin lalacewar mutum ya kamata ya imani ya ɗan zo mishi kuma an ce kai ne liman za ka yi tsalla wani ba zai iya tsayawa ya sallah ba kawai kafa zai kai saboda tsoro to kai an zaɓo ka kai bawan Allah ne kuma ce a maka wannan tunani kaga wannan hankali tunani ne na hankali amma kuma akwai damuwa a ciki to abinda dai sunna ta tabbatar shine a tsaya a tsakiya in kuma namiji ne a tsaya a kansa wallahu a'lam sannan kuma ya nuna cewa duka mace haka ake mata ake kowace mace haka ake mata sallah mun gane wata mas'ala idan mace ta mutu tana jinin al'ada ko kuma jinin biki sai an mata wankan jinin wankan jinin wankan jinin al'ada ko ko eh? ai shi yasa da ba ake yin wankan kuma manzo sun ce idsinna ha talatan aka ce ai wanka uku wankan farko zanna ruwa ko wanka na biyu a sa magariya wanda zai ba da kumfa a wanke jiki ga baki daya wanka na uku kuma sai a sa turare a cikin ruwan mai kanshi ko kafu kaga shi ke wanda ka shi sa ake ma mutum wanka ya tafi mai tsarki duk abin da ake tsammanin ya faru da shi ko bai da tsarki to yanzu an tsarkake shi zai tafi wajen Allah subhanahu yana da cikakken tsarki insha Allah ta'ala Allah madaukaki sarki ya ƙara mana fahimta a cikin addini babu haila ya kusan karewa a cikin littafin kitabul haif saura babu kwara ɗaya babu alha'idu la tusalli kawai ciko to da ka zamu bashi sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu gama shi insha Allah sannan kuma sai mu shiga kitabul tayammum وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة